hello makaji makaji kana ina kana ji na waya za a ce kwana uku a garin nan yarinyar nan ta bata baka san da take ba kana matsayin dan daba kana matsayin uban tasha wai sai ka ce min yarinyar nan na baka aiki ka dubo duk inda yarinyar nan take tsaya tsaya hold it there magaji to ina gya maka ne ka duba duk inda yarinyar nan take a garin nan ka binciko min ita ba na son komai ya taba jikinta kana ji ko a ah, magaji ni dai na gya maka kawaye ne a sani eh ba na son iskanci ba na son kuskure a cikin wannan harkar magaji ka duba duk inda yarinyar nan take ka zuba mazajenka da yaranka duk inda duk lungun da suke dai a duba a tsaye a mountain duk inda yarinyar nan take ka kawo ta ka kawo ta kana matsayin dan daba dan tasha sai ka ce mun wa yarinya kamar wacce nan ta bata garin nan to in ta bata har in baka samu yarinyar nan ba kar ka yadda ka ga fuska na dan ba ni da kyau kana ji ko magaji you don't use my money like this i cannot pay you money for nothing magaji kuma in baka samu yarinyar nan ba kar ka yadda ka hada fuska da ni ka waye ne ai in baka samu yarinyar nan ba kamar da ta bata kai ma ka bata ka bar gari kawai don zan bata ka kai ma kawaye ne ai ke a zaune kike har yanzu wato ni in jan da jiki nan zo baki abinci ki kenan a zaune a hauka ne kanki daidai wallahi ki ji na ta miki yanzu nan baki saba ba ni kenan zan san da jikina zo baki abinci haba ke in kina so ki ci abinci wallahi ki fita waje akwai kusurumi sosai je ki nima ki ci ba da ni ba nin jan nima zo baki ke zauna nan hey ki wasa da ina gaya miki wasa kike yi Yeah.

a ganin ta wasa yara muka zo yara ta taron komai bai tukuna ai to da ni ma za na ce mata ai iskanci na da ta je ta yi shi ni zan canza jikina zan zan dafa mata abinci ta cike nan na hauka ne kare mai hauka ci zan yi ne ma wasa a garin ta an zo wasan yara ne a garin nan a to ga ta ko ai mutu da ni ga mata eh la na ta ma wasa yar yar sine da wanda ma mara suna ban ma san wane ne ita ba mata da ta zo na ai to na ta wasa ne gaya mata na gaya mata suna ga kamar yadda wasu yara ba zan taba zan ina gaya akwai wata yar ta zo daga wani guri ta zo wace ni ma da sunanta ai na ta ma wasan ai sai da ko da mutum yunwa ruwan waye zuba na ne kuɗi na mutunci na fita ki je ki nema kina ji wannan shine yau ina kuma gaya miki wannan shine yau kar ki sake ka kuma kara domin in kika sake taɓa abin da ke nawa wannan kuma ya shafe ki kuma duk abin da ya faru da ke yi kika so kuma ke kika jangulo kanki kina ji na kar ki sake this will be the first and the last zaki ki sake taɓa abin da yake nawa kina ji ko ba ka ba kawa haka ne kwarai wallahi ki dai dai kina ki iya dilin mu da ita da kyau wannan shi ne karshe kina na fata ki ji ta ina ga miki dan kika yi durin kwaza mai fawo wallahi dan kallo za mu yi ki fada ran kwashi dan kallo faɗa mata ga ya tana ji ko na hankali kina ji na wata bada Allah yar banza Saurayin ki dan fa. banza kira kuma Shi yunwa kike ba ki mutu da yunwa mu zaune nan mu ma mun fito nimawa ne kin ga kina da abin da ya a kina da abin da zake ma za ki samu zo ki zo nan kina ɗan buro ba je ki zauna ta sai na uwa kin ga mu a nan gurin mu ma kwastomomi ke ji in bar gari nan zan zauna na jin ka mai sauki da abu mai sauki da ai baran bar gari nan zan zauna na wannan nema na ke ma ai kina da abin da muke da shi ki fito ki ki zauna ki kina so ki nema da gurin zama za su zauna su muke jira a cikin har yanzu da su Shit, a tit group

Riesen. Kwa baka kwalbade ne. almajirai ya yi ai kuma har ma mutane ba ba ibrahim ibrahim gaskiya lokaci ya tafi gaskiya ya yi kamata ka tashi mu tafi tashi mu tafi gida gaskiya jiri ya yi lokaci ya wuce lokaci ya tafi tashi tashi tashi zuba ne to sha share kawai mu wuce sha to tafi mu tashi tashi mu tafi lokaci ya wuce gaskiya haba za mu zo nan nan har ma za a gaya mana wai za ana so a kulle nan tashi tashi mu tafi tashi tashi tashi mu wuce tashi kawai da abin da ka jarma kai ka yi tashi shan giya kuma kuma dole ka sha giya har ma ka jima kai ka ciwo Ay dare ne bu. Ai da ke nake. Kina aikin dare ne? Eh. To. Na kike son ba? Duk abin da kake da shi Sen ay mini. Sanayi ki ne. Ya mun nawa zan biya ki? Dubu 这么呢？你要这样？ Давай, Лев. kawai ya kire kaya kire kaya kin sa kina bata lokaci kwanta yake gaskiya lokaci ya kure ki saurin mai ma wannan danna yanzu ai ban biya ki ko ba eh? kagan ba amfanin karbi kuɗin dama na ce maka zaka bani zaka biya ni domin in samu in siya abinci ne amma tun da ka riga ka siya abinci ka bani na ci kagan ba amfanin karbi kuɗin daga gare ka ke barin gaya miki lissafi abincin da kike ai wannan daban ne yanda kin gaya mu zan biya ki ba dubu biyu kin ce zan biya ki ba to ga dubu goma sai ki lalaba da wannan a'a ka bari kawai na gode kyanga ba na son in sake in ji wai kin sar da jikinki don wani abu ko ko don kuɗi domin wannan abun bai kamata a cikin ne ba son ran mutum ne kyaji kin ga wannan iskancin da ake yi abu ne a zuciya daga zuciyar mutum ne ba wai haka kawai ba ne kinji dan ai baki gaya sunan ba Allah me sunan naki dan baki gaya sunan sunana Salima Salima eh. to me sunan uban naki Salima kawai Salima kawai na gode kusan me wata dama ina da cewa a cikin wannan aikin da kuna yi da cikin wannan iskanci da duka kubi kuna yi ina kuna da ɗan tunani ko na minti daya wato kawai kai da na kwana ɗaya zuwa biyu ɗin nan shi da kun kyale yakin da kun bata haka abinci kawai ba za ku iya ba ba ko mene damuwar ku

ba zan iya karba ba a'a ga dubu goma ɗaya sai ki hakura da mu amma ya zama dole in karbi kuɗi daga gare ka abinda na tambaya kacal shi zan karba dubu biyu da ya tambaye shi zan karba na gode Thank you.